يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين يا ku bani isra'ila ku tuna ni'imata ta addini da ta duniya da ne maku ku tuna cewa na fifita ku da annabci da mulki akan mutanen zamaninku